Bar raina allura babi na goma. Wato saboda baki san darajar kuɗi ba shine kika bar su suke cinye min abinci wato tun da na sa an kai wa'incan. Kya ce bara ki ki ƙaro min duniya su cinye min. Haba sweetheart me idan sun ci abinci shine har da mari na? Kama kama baki yayi awo. Meye ma ne idan sun ci abinci saboda baki da mutunci to zaki gane kuranki wallahi anjima. ai Allah sai kin sani ya karasa su tare da ficewa fu ya bar ta nan sai tana kuka sai da ta yi bai isa ta sannan ta tashi ta wuce bedroom ta kwanta bangaren Hafsat kuwa zaune take tana chat bashi ya shigo zama ya yi kusa da ita tare da jawo ta jikinsa ya ce honi da wa ake chat ne haka gyara kwanciyar ta yi tare da cewa wallahi da momi nake yi Ok to, taso mu je don a matse nake, dam gaban Hafsat ya bayar. Lokaci ɗaya ta ji yawun ta ya kafe kaf da ƙyar ta iya wani ƙullutu a zuciyar ta ce, wato ma wannan ya cika ɗan rainin hankali. Sanda ya biya sa ya fita ya bar ni a cikin halin ha'ula'i da ƙyar na samu na gyara kaina. Shine yanzu ma ya kuma dawo min kenan a fili ko cewa take haba mai. Ba ka ga a halin da ka bar ni ba ne ɗazu, ka yi haƙuri nan da kwana uku sannan na ɗan samu sauƙi sai ka ƙara. ta bas ya ce ke wato don ma kin samu na tambaye ki shine za ki raina min hankali? To bari ki ji in ma za ki shirya ki shirya don ni sai in yi sau hudu a rana ban gajiya. Don me na yi auren don in biya wa kaina buƙata ta shi mu tafi tun kafin na yi a nan. dan Allah ka yi haƙuri wallahi in dai ba so kake ka kashe ni ba riɓa ta bashi ya kalle ta ce ai ku sai dai ki mutu dan sai na mori kuɗi na da kika ci min ya ƙarasa maganarsa tare da cicciɓar ta yi bedroom da ita sai da ya yi mata filla-filla sannan ya ƙyale ta ya shiga toilet ya bar ta nan yashi. zainab ta cikin kwalliya ana ta jera abinci a dining ana yan waƙe-waƙen ta ta gama komai nata ta wuce bedroom kwata ta samu kebiya na ta shirgar barcinsa zuwa ta daidai saitin fuskarsa ta saka hannu ta shafa masa fuska buɗe ido ya tare da sauke su kan zainab an sha wankan english works Jawo ta yi jikinsa ya rungume ta tare da cewa, gaskiya mai heart kin yi ƙoƙari, ce har kin yi wanka? I har na, har na ma yi maka girki, kai gaskiya kin yi ƙoƙari, haɗa min ruwa na yi wanka na zo na ci girkin nan na naki mai daɗin gaske. Dab gaban Zainab ya bayar, amma sai ta maƙe ta ce to mu nan ta haɗa masa ruwan wanka ta fito ta bar sa ya fara wankansa yana fitowa ya kalle ta ya ce au Mai ko kin manta baki fito min da kayana bane au na manta nan ta tafi gurin durowa ta ebo masa wasu 'yan kanti ta kawo masa amsa yi tare da sakawa ya kama ta suka nufi danin suna zuwa ta ja masa kujera ya zauna sannan ita ma ta zauna ta shiga zuba masa tana gama ta saka masu cokali da fok kallon ta ke biye tare da cewa mace to dan ya yagi soyayyar kazar da fok ya kai bakin sa jin ta yi danya a soye Saurin miƙewa ya yi saboda wani irin ƙarni da ya shiga taso masa ya nufi kicin amai ya yi ta kwararawa ɗinsa ta yi tare da cewa me ya faru mai Kebu da ke wanke bakin sani ya kalle ta ya ce au tambaya ta ma kike kenan to zo mu je. Karisa magana tare da nuna mata hanya ba musu ta bi bayan sai suka fita suka karasa gurin dining ya ce zauna to zama ta yi ya kawo kaza ya ce ke wato a gidanku haka ake wa kaza kenan me ta yi? Ki ci ciki ji wato ko gyara ta ta gyaru ba ki ba sannan ko dafa ta ba ki ba kika soya dama a shirin nan ba ko kai abincin nan ba kenan mu muka yi mana mai wallahi ƙarya kake da ko ka yi da ba za ki na gidana ki yi min wannan kwabar ba wallahi su sajida ne suka yi wato kenan hohon wato kenan huhun ma'ahun na auro kenan ba ki iya girki ba kenan amma ki kasa zuwa gurin ta ki koya ko da yake girman kai ba zai bari ki koya gurin wanda kuka raina ba haba bai haba mai na ba iya dafa indomi ga wadda na yi maka ka ci ka ji to don kin iya dafa indomi wata tsiya kika iya wato kin birge don kin iya dafa ta sannan kuma kar ki dafa min ko ƙyallen abinci wannan za ki ci ranar da dare nan ya yi ta tsiya ya fita rai ɓace yana fita ta ɗaga kafaɗa ta ce kai ka sani can da ya warka ba zan wata sha wahala ba bayan kwanaki biyu mumbai India, fitowa yi daga lift sanye yake da black da baƙi sanye yake da black ɗin shoot da baƙin glass da black shoe da black agogo komai na jikinsa baƙi ne yayin da sumar kansa ta yi wani luf-luf da ita sajen fuskarsa ya ƙara fitowa fuskar fuskarsa ya ƙara wani fresh da shi zaune ya samu su a wani haɗaɗɗen danin mai kalo ɗin golden ƙara sa yi wurin su mamma ya ce ina kwanan ku lafiya lausan ya ka kwana lafiya ƙalau alhamdulillah fita zai yi za ka yi ba ci abinci ba i asibiti za ni sai momi ta dawo ta yi breakfast ɗin azumi nake da kuwa mamma ta yi masa tare da cewa azumin za ka ta yi kullum sai su iyaye tare da cewa i mamma ai daga yau na gama dama hmm, to shikenan sai mun taho mu ma Allah ya sa kafin mu zo ta farfaɗo amin nan ya miƙe ya yi musu sallama ya fita maryam ce ta ce ni ma bara in je in wanka da wuri don yau so nake na ba mu anti mamaki na yi shigar sarin nan da muka siyo jiya amna so nake ta kasa gane ni aikon da aikon dai kin kawo shawara Maryam yi wallahi na har na ma manta da sarin mu je mu yi mu shirya to sarakar rawar kai ba inda za ku da wani sari Anna ta fara maganar ta tare da miƙewa haba Anna ki bar su su ci zamanin su ku je ku shirya kun ji my twins yawa mu nan suka tashi a guje suka yi sama girgiza kai girgiza kai anna ta yi tare da cewa allah ya shirya mun ku.' amin mu ma mu je mu yi wankan mu shirya to nan su ma suka tashi suna barin gurin masu aiki suka kwashe kayayyakin abinci suka shiga gyara gurin maryam ce ta fito ɗaure da tawul ta kalli amna ta ce bestie Ki maza ki ki fito ki ɗaura mun, don ni ban iya ba. A'a to tsaya, gaskiya ki shafa mai, ki shafa mai, ki saka rigar, ki saka dai komi da na ɗa miki sai kawai ki yi kwalliyar ina fitowa sai ni ma na yi tawa. To nan Maryam ta shafa mayukanta, ta saka komai sannan ta ɗaga 'yar rigar kallon kanta ta yi a madubi ta ce kai amma gaskiya ni zan ji kunya fa. kalli cibiya a waje kamar wasu shashashai ba wata kunya ai za mu naɗa abu a kanta ƙauyanci kawai bara ni shiga in in na fito na naɗa miki kiyi yi ƙoƙari ki gama kwalliyar dai kafin in fito to shi na yi maza nan Amna ta shiga toilet Maryam ta zura yarinta ta shiga kwalliya Tana yi tana waƙe waƙen ta har ta gama ta shiga gyaran gashin mamashi ta yi tare da kallon kanta amiro ta ce, Allah ni ma sai na yi irin gyaran gashin nan naku, ye sai na baki mamaki Amna wato ni ce ma ƙauyesu suke nan. Nan ta mitar ta har ta gama gyaran gashin ta tsaf kallon kanta ta yi amma dubi ta ce wow amma gaskiya na hau fa bara in ɗauko wayata in yi fotona. Nan ta ɗauko fon ɗinta ta shiga hotuna ji ta ana buga ƙofar ba tare da ta san waye ba ta ce ko waye ya shigo buɗe ƙofa kai Maryam da take hoto ta ce yi ki aje mana abinda za ki aje kin wani tsire ni da ido karasa maganar ta ba tare da ta juyo ta ga waye ba ji ta wani sanyayyen ƙamshi mai daɗi ya bugi hancinta ga ƙarar takalmi na matsowa inda take da sauta ta waigo waro ido ta yi waje ganin haidar ya sha wanka kalo ɗin kayansa sarin jikinta wato silba shi ma kuma kayan indiya ne jikinsa da sauri ta shiga kakkaɓe jikinta ta waiga da niyyar guduwa ji ta yi ta tafi zuhu za ta faɗi har ta sarƙar ta ji ta jikin mutum inda ƙamshinta da nashi suka haɗe guri suka ba da wani special ɗin ƙamshi a hankali ta shiga buɗe idonta fes har ta buɗe su a kan kyakkyawar fuskar Haidar da ya kafe ta da ido duk masifar Maryam ji bakin bakinta ya mutu kowanne cikinsu ya shiga duniyar tunani da ƙyar Maryam ta taro 'yar sauran jarumtarta da ta rage mata ta ture shi tare da cewa wai kai wani iri ne na ce ba zan yi soyayya ba ko ko ana dole ne ko ma zan yi ba zan yi da kai ba dan ka yi min ba haba maryam dan Allah ki so ni ko da rabin san da nake miki ne in baki in baki in baki in baki ba lallai ta ba ta yi kyau ba wata uwar harara maryam ta galla masa tare da cewa shi yasa kenan ka zo kenan kalle min cibiya ko da da ba ni ko da da ba ni ba rayuwar kake yi ba kenan ko ya so ya dariya ganin da ta kara cibiyar ta kuma ta hakikimce tana yi masa masifa sai ya maƙi ya ce haba maryama za a yi in zo don kawai in ga cibiyar kamar wani shashasha to ni dai ka tafi ba na son wata magana tun kan na tara maka mutane ta ƙara ta da nuna masa ƙofa dariya ta tsokufte masa ya fita yana zuwa faɗinsa ya ga sadik na ta shan wayarsa yana dariya ya shiga sai da ya tsiyarta da dariyar ta sannan ya ce 'Dan Allah ka wayarka ka ji wata magana to dan ya kashe tare da tattara nutsuwarsa gun haidar ya ce ina jin ka dama magana ce akan maryam na yi iya bakin kokari ne amma ta ki ta fuskance ni ka bani shawarar yadda zan bullo wa lamarin to shikenan faɗa min yadda kuka yi nan haidar ya labarta wa yadda suka yi da maryam shi ma dariyarsa ya sha sannan ya ce kwantar da hankalin ka kawo kunnen ka ka ji to nan ya kai kunnensa ya raɗa masa magana sarki ya dariya suka yi ga baki ɗayansu sannan sarki ce ka bar min komai a hannuna ka ga yadda 'yan mata ke son ka amma take maka haka za mu yi maganin ta nan suka yi ta dariya daga ƙarshe suka fito men falo suka zauna ba su daɗe da zama ba suka ji ƙarar takalman su maryam anna da ke kallon benin ta ce Suna fita Doctors suka yi gwaje gwajen su har sun zo fita, sadda ta taba wata nos, juyowa ta yi nan ta ce ta yi wa Doctors ɗin magana nan ta yi musu, juyowa suka yi, nuna musu ta yi, alamar sun manta biro da takarda ba musu suka bata nan ta yi wani rubutu, da ni kadai. na san abin da ta rubuta ta basu karantawa suka yi suka yi murmushi suka juya fitowa ibrahim suka yi kansu kowa na tambayar muryarta ya buɗe dafto karan ne ya ce a'a ba a yi nasara ba gaskiya domin mun gano har yanzu haka take sai dai mu bari dr rajibir ya dawo daga China amma yanzu kwa iya tafiya da ita Jibuti zai dawo. Sosai kowa ya ƙara jin tausayin Sajida nan Ibrahim ce kun tabbatar idan ya dawo shi zai iya yi eh zai iya amma fa akwai kuɗi to shikenan kuɗi ni ba matsala ta bane fata na dai fiyawan ta samu lafiya to sa haidar. To sa haidar. biyo mu ka amshi sallamar ku to ya bi su maryam ko sai hawayen tausayin yar uwar ta ke yi komawa ɗakin suka yi kowa jiki ba ƙwari ɗaukar ta shak ibrahim ya yi su kuma su maryam suka kwashi kayan su suka shiga motocin su suka fita gida suna zuwa yayi fatima ce ta ce makamata ta yi wanka ta ɗaura alwala ta gabatar da sallolin da ake binta ta kwanta akan bed ta rufe ido, shigowa Ibrahim ya ya zauna kusa da tare da shafukanta kanta, buɗe ido ta yi suka hada ido, murmushi ya yi mata mayan masa ta yi tausayinta ne ya kara shigar shi ya rungume ta a jikinsa ya ce fiyawan ki kwantar da hankalinki insha Allah za ki samu lafiya kamar yadda kowa yake magana insha Allah sai yin yi ta ke ma na so a ce kin samu gobe kina magana za a yi amma Allah bai nufa ba ba ma za mu ba in kuma za ta fito daga masa kai tai alamar za ta nan ya yi mata labarai masu daɗi washe gari misalin hudu amna ce ta shiga ɗakin ta tadda maryam tana karatu a wayar da kallon ta sai tare da cewa yau fa balan yau fa rana ta musamman ne yau mai zai zo shi da ya yusuf ke ma da kina da saurayi da kin yi a indiya amma kika kiya haidar aje aje ni fa ba wani aure da zan yi riƙo ni fa ba wani aure da zan rakiwo wa kaina duka yaushe aka yi bikin anti so kike ina fito da miji abba yi min aure in rabu da karatun da nake kenan aini a gani na dan kin yi hakan ba aibu bane domin ko baki yi karatu ba abinda abinda zai dame shi Za ta nuna miki me ake nema yanzu. Mijin da zai ɗauki nauyinka ya kuma san mutuncin iyayenka. Allah shawara ɗaya ki aminta da ya haidar? in ya aure ki ya maido ki nan ki karasa karatun ki kamar yadda ni ma ya Umar zai barni in ci gaba anti kuma na san yanzu ya ya canza mata score zai yi dan kin san ba mazauni ba ne ni dai bara in shirya na ga ana can ana tsara amarya ya kalal ni ma in yi wanka a yi man kwalliya kafin ogana ya karasu ta karasa magana tare da bar Maryam da tunani kala kala tana fitowa Maryam tana fitowa maryam ta buɗe ta ɗaura ta daura tawul ta shiga tana gama shafa ta nufat ɗin ibrahim buga ta ya ba ta izinin shiga a kai ta shiga samu ta ana naɗewa sajida dogon gashinta da wani bad mai kwalliyar white arrowhead red karasawa ta yi gurin su tare da cewa kai masha Allah gaskiya an take karshe ce kin yi kyau iya kyau murmushi murmushi sajira ta yi tare da hararta ta nuna mata ta fita kyau nan aka ɗaura mata wani abin queen mai adon red and white sosai ta ƙara fitowa fes ta ita nan amna ta ce gaskiya dole in yi miki foto domin gown ɗin nan ba ƙaramin amsar ku ta yi ba anti nan fa ta yi mata fotuna suna cikin yi kallo ya shigo cikin farin ɗinsa Ya yi kyau sosai, takalmin red kamar yadda sarja ita ba ta haɗe cikin komai white and nan ya kama hannunta suka fita, suka bar Amna da mai kwalliya, suna fita ya shiga da ita bedroom din sannan suka yi hotuna sannan suka fito, ita dai da Sally da take yi, duk ta matse Maryam suka haɗu da ita tana shirin shiga fat nan ta yi ta yaba irin kyan da Sandra ta yi suka wuce ɓangaren su Amna, sosai suka burge su suka wuce suka shiga motocin da za su kai su. so duk da haidar da ke kallon su ne haidar ya ce kai amma fa gaskiya an suna da kyau kaga yadda suka yi maci da ya kuwa na gani man kai ma allah ya sa maryam ta sai tuka ga yadda kuma za ku yi macin allah ya taɓo min ita dariya sosai Zargi tare da cewa wallahi dariya kake ba bani sai in rika ganin kamar ba haidar ɗin da ke jawon 'yan mata aji ba kai ma yanzu gashi ka da wadda tafi ka gashi dai tana son ka amma tsiya ta hana ta nuna maka nan dai suka yi ta magana gaban wani tamfatsetsen house mai color ɗin white and red suka yi hon wangale musu gate a suka yi fakin tun daga inda motar take jan kafet ne har zuwa gaban wata haɗaɗɗiyar rumfa mai fitar da wuta white and red gefe guda kuma flowers ne masu tabar suma masu decoration white and red suke cike suke da iri su masoya buɗe masa aka iya fito sannan ya zagaya ya buɗe mata to masu sauraro bari mu dakata a nan kusance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin